ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Babban goro kashi na biyar Momi ta fi kowa farin ciki dama haka take so, tana son ganin Minal cikin farin ciki da kwanciyar hankali. Yadda suke rayuwa yanzu har ya fi na da kamar ba uwa da 'ya ba. sai ka ɗauka ƙawaye ne ko kuma abokanan wasa tsakaninta da momi hamma da kairat bayan wata uku a firgice saf ya farka sakamakon ringin da wayar shi take yi sai da ya ɗan murza idansa sannan ya ɗauki wayar ya duba ganin nan namba ne ya sa ya mayar da ita mazauninsa ya juya ya ci gaba da baccinsa jin kiran ya yi yawa ne ya sa ya miƙa hannu ya ɗauki wayar ya danna sannan ya kara a kunne cikin muryar bacci ya ce hello hello safe ya kake lafiya ƙalau waye minal ce daga kwancen da yake ya shafi kansa oh ya kike lafiya kalau sai da ya nisa sannan ya ce kina buƙatar wani abin ne shiru ta ɗanyi eh ina buƙatar ganin ka idan kana firi tashi ya yi zaune ok amma sai jibi nake firi zan shigo idan na gama abin da nake cike da jin daɗi ta ce to ok ba matsala sai da ya kalli agogon ɗakin sannan ya ce tara da rabi na dare to sai an jima ita ma ta ce sai an jima bai ya kashe wayar yana sauki ajiyar zuciya sai a lokacin ya ji sarar da kanshi yake na farkawa da ya yi a firgice ya dan dade a zaune sannan ya sako daga saman gadon ya nufi banɗaki kamin ya kai wayar shi ta sake yin ringin da tsaki ya jiyo don zaton saminal din ce ta sake kira yana duba ya ga pa ɗinsa ne nan ya wurgi da waya a saman gado ya shiga banɗaki bayan ya fito ya shirya cikin farar shadda da bakar hula da takalmi su ma baƙaƙe ya yi kyau sosai haka ya fito kamar wani ƙaramin saurayi mukullin mota shi ya ɗauka tare da wayar shi ya saka a aljihu ya fice ƙasa ya nufo kuskus ɗin da kunnuwansa suka jiyo masa yana tashi daga ɗakin huda ne ya sa shi dawowa da baya ya tsaya daidai ƙofar yana sauraron su ƙawata ki yi amfani da wannan an ce shi baya saka komai kuma yana kariya sosai ba kamar wancan ba yau wata waje na, haka nake so na gode sosai wallahi kin ga wannan ai yafi min allura da magunguna na gargajiya da ni wallahi ba yadda nake da su ba sai naga kamar ba sa yi ai kuwa ki gwada wannan yar gari ni ma da shi nake amfani kuma har yanzu ban taɓa samun wata matsala ba shi yasa ma na ce bari na kawo miki ai kuwa na gode wallahi kin kyauta na gode sosai Allah ya bar zumunci amin kin ga bari na tashi kar mijinki ya dawo ya same ni ya ce kullum a cikin yawon zuwan gidanki nake <laughs> saratu sarkin tsoro ni mijina ba shi da wata matsala ki zaman ki kawai mu sheki, sheke mu a'a gara dai na tashi gidan sa hawa nake so na biya ita ma akwai nata saƙon jin alama fitowarsu ya sa shi saurin komawa ɗakin shi magana ɗaya da biyu ne ya shiga yawo a kunnensa ta fiye mata allura ita ba ta son mai matsala me hakan yake nufi kenan huda na shan maganin hana haihuwa ne ko kuma me wai shin ma me wannan ƙawata ta take yawan zuwa yi a gidan tun da gashi har da bakinta ma tana faɗa wai kare ce tana yawan zuwa gaskiya ya kamata ya bincika don ga dukkan alamu akwai wani abu a ƙasa hulashi ya cire ya ɗora a saman madubi sai kai kawo yake a cikin ɗakin bayan kamar minti arba'in ya tashi ya fito daga cikin ɗakin daga bakin ƙofar ɗakin shi ya hango huda zaune a falo tana aikinta na kallo da ta saba hakan ya bashi damar wucewa ta kai tsaye don tabbatar da abin da yake zargi bincike ya shiga mata kamar wanda ya bata ajiya ya buɗe nan ya buɗe can har jakar 'yan kunnanta sai da ya zazzage amma bai ga komai ba har ya juya da nufin barin ɗakin sai zuciyarsa ta raya masa akwai wani abin wardrobe ɗinta ya buɗe ya shiga zubar da kayanta yana ta dudubawa nan ma dai bai ga komai ba kamar wanda aka tsakura sai ya leƙa ƙarƙashin gadonta akwati ya hango ɗan ƙarami da sauri ya sa hannu ya jawo shi ya ɗora a saman gado ya zauna yana ƙoƙarin ɓalle kwaɗin da aka rufe shi da shi ya yi iyayensa wajen ganin ya ɓalle kwaɗin amma abin ya ci tara hakan ya sa ya buɗe wata 'yar durowa da ya san tana aje mukullanta gaba ɗaya ya kwaso su ya shiga gwadawa cikin sa'a kuwa ya samu daidai da kwaɗon. jiki na rawa ya buɗe magunguna ya gani kala-kala waɗanda a cikinsu zan iya cewa har da na mata ya mutsa sai ya shiga yi wani ɗan tabulet ya ɗauko mai ƙananan 'ya'ya yana dubawa gaba da baya kai ya girgiza ya tashi a fusace ya fice tare da maganin ƙasa ya nufo tun kamun ma ya ƙara so ya dinga ƙwala mata kira huda menene wannan yanayin kiran ya sa gabanta ya faɗi ɗago kai tai tana kallon shi har ya sauko maganin ya watsa mata a jiki yana mata mugun kallo tana ganin maganin gabanta ya faɗi sai a lokacin ta tuna da baya gidan to yaushe ya shigo bata sani ba me ya kai shi ɗauko wannan maganin bincike ya mata kenan ko ko dai ya ji abin da suka tattauna babu mamaki a fili ta aje shi har ya gani wani rabon ido take tana mamaki lokacin da ya shigo da kuma ganin maganin da ya yi cikin iya taku ta ce wai wannan jiya da ƙawata ta zo ta manta da shi ke karki raina min hankali wace ƙawace za ta shigo har cikin gidan nan ta saka miki shi a cikin akwati tashi ta tsaye ganin yadda yake tada jijiyoyin wuya ga fuskarsa babu rahama saif wallahi kasa ƙara sawa ta sakamakon hannu da ya ɗaga mata ba na sa rantsuwa huda kin yi matukar kaiwa ƙarshe halinki ya ishe ni wannan wace irin rayuwa ce kin fi kowa sanin yadda nake son haihuwa amma kika ɗauki maganin hana haihuwa kina sha saboda me an ce miki bana iya kula da yaran ne ko na ce miki sun yi min yawa ne ko kuma baki da lafiyar da zaki haihu ne kasa bashi amsa tai sai zufa da take ta karyo mata abinka da mara gaskiya lokaci ɗaya ta zube a ƙasan gwiwoyinta ta fashe da kuka don allah sai ka yafe min ka yi haƙuri wallahi kuskure ne hannayensa ya rungume ya ɗaga kansa sama huda ban san me yasa na fara son mace irin ba har na kai ga aurenki ban san wace irin kalan mace bace ki komai naki ya bambanta da na sauran mata duk wata rayuwar da macen aure take a gidan mijinta ke ba kya yi damuwar mijinki bata dame ki ba damuwarki kawai kika sani ita kaɗai kika sa a gaba komai sai kin ga dama kike yi a gidan nan amma duk wannan bai ishe ki ba sai kin sha maganin hana haihuwa wadda ke kanki kin san zai iya haifar miki da matsala wai haihuwa ce ba kya so ko me kuka take sosai tana toshe baki idan haihuwa ne ba kya so to ba sai kin ƙara shan magani ba ni zan ɗauki mataki da sauri ta kalle shi tana ganin ya juya ta riƙo ƙafar shi don allah sef ka yafe min kar ka aikata abin da zai sa mu shiga wani hali ka fi kowa sanin halin da na shiga a baya ba zan iya rayuwa babu kai ba sef kar ka min abin da ka san zai iya zama ajali na sef ina son ka eh kina so na huda Shi ne kawai abin da kika sani da na taɓa kiki ce kina so na sai yawan nuna kishi a kaina amma duk abin da zai faranta min babu ruwanki da shi damuwa ta bata dame ki ba na gaji kalaman nan su nake maimaita miki kuma da bakinki kika ce min ke ba za ki iya canzawa ba na ɗaga miki kafa don haka zan ɗaga miki kafar daga yau yana kaiwa na ya fusge kafa sai ya nufi ɗakinsa toshe bakinta tai tana matsar kukan da ya zo mata sai wani abu take tana numfashi da ƙarfi da gudu ta tashi ta nufi ɗakinta tana shiga ta fada a saman gado tana kuka ta tsorata sosai da yadda ta ga saif a ranar nan ranar da take gudun zuwanta dama hausa sun ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya wayarta da ke saman kujera ta tuno cikin rawar jiki ta je ta ɗauka ta shiga neman namban momi sai da ta yi mata kira biyu sannan ta ɗauka don allah momi ki zo gidan da yanzu ki ceci raina cikin kuka take magana tana gurfana a ƙasa kamar mai roƙon gafara ban ji me aka ce mata ba na dai ga tana girgiza kai eh momi saki na zai yi yanzu don allah ki zo nan ta kashe wayar ta faɗi a saman kafet tana kukan da ke shiga har cikin ranta ko kaɗan huda ba ta son ta ga saif ya yi fushi da ita musamman yanzu da take ganin fushin har a fuskarsa saif mutum ne mai haƙuri duk abin da take masa yakan shanye ya kyale ta idan har ta ga fushinsa a fili to lallai ran shi ya ɓaci sosai cikin mintuna da basu fi ashirin ba momi ta iso gidan huda na jin tsayuwar motar ta fito da gudu daga ɗakinta ta nufo ƙasa saukowar ta yi daidai da shigowar momi fala faɗawa ta a jikin momi tana kuka me kika yi masa faɗa min me ya haɗa ku momi ya shiga tambayarta. ita kuma ta kasa magana sai kuka take duk hankalin momi ya ƙara tashi sef ɗin yana nan ne da kyar ta iya ɗaga momi kai sannan ta ƙara narkewa kamar wadda aka yi wa mutuwa saifullahi saifullahi kira momi ta dinga kwala mishi kamar za ta tada gidan yana daga kwance so ma jin kiran amma bai amsa ba don bai ɗauka momi ba ce duk kuwa da ya ji murya kamar tata sai da ya ji kiran ya tsananta sannan ya tashi a kasalance ran shi a ɓace ya nufi ƙofar fita tsaye a bakin bene yana kallon momi da ke rarrashin huda tana hararsa haka ya nufo ƙasan yana mamakin abin da ya kawo momi yanzu a gidan don ba kasafai take zuwa gidan ba wata zuciyar ta ce masa huda ce ta kira ta baki ya ɗan tsotsa a ransa ya ce za ta iya tunda ba kunya ne da ita ba har ya ƙara so ba ta daina hararsa ba cikin girmamawa ya gaishe ta wami ina wuni bata amsa masa ba kawai sai ta haushi da masifa me huda tai maka zaka sake ta zauna yayi a saman kujera yana mai da numfashi ganin haka ya sa momi ta daka masa tsawa kamar wani karamin yaro ba da kai nake magana ba kai min shiru ko ni ma shashancin zaka yi min dagowa yayi kalle ta momi sai kuma yayi shiru kallon sa huda tai da jajayen idanunta kamar munafuka wani bangare na zuciyarta kuma na tsoron abin da zai fito daga bakinsa don ta san momi ma ba za ta raga mata ba sai ta mata na ta faɗa ido cikin ido ya kalle ta yana ma momi magana momi matsalar mu ce dai da kika sani ta baya huda ba za ta taɓa canzawa ba na yi faɗan har na gaji kuma ni gaskiya na gaji da halinta kuma na sha faɗa miki hakan tun ba yau ba zaunar da huda momi ta yi sannan ita ma ta zauna akan kujera tana kallon shi saboda baka san me ya aure ba shi yasa kake son kai saki na yi baƙin cikin jin haka daga gare ka Saifullahi ban taɓa sanin cewa baka san mutuncin aure ba sai yau. Duk abin da zai sa namiji ya saki matar shi babban abu ne. Amma kai ka ɗauke shi ba komai ba. Me yasa kake so ka mai da kanka wani irin mutum ne? Gashin kansa ya shafa, daman ya san sai ya sha faɗa a wajen momi. Musamman yanzu da take ganin Huda bata daɗe da dawowa ba. A ɓangaren Huda ko abin daɗi ya mata. Ta dinga hamdala da Saf bai faɗi dalilin faɗan nasu ba. Ita kanta ta san ta yi sa'ar miji, don ba kowane namiji bane yake ɓoye sirrin matarsa. duk da a koda yaushe iyaye sukan faɗa musu idan sun yi faɗa a tsakaninsu to kada su gaya wa iyayensu dan za su iya shirya kansu su manta amma iyaye ba za su taɓa mantawa ba a hankali ya furta mommy ba fa sakinta zan yi ba kawai ina ba ta tsoro ne wasa nake mata nan momi ta saki baki wasa kuma aushi sakin har wasa ake da shi ka san me kake faɗa kuwa salon faɗan nata sai ya canza shi dai kanshi na ƙasa har tai ta gama sannan ya bata haƙuri na ji duk abin da kika faɗa momi kuma hakan ba za ta sake faruwa ba Allah ya huci zuciyarki tashi tai tana faɗin kowa da yi nagari dan kansa kuma duk abin da ka yi wa ‘yar wani shi za a yi wa naka ya dai kamata ka yi wa kanka faɗa ka san ciwon kanka ka riƙi ‘yar mutane da mutunci ba wai ka dinga wulaƙanta ta ba jiyowa ta gurin huda ke kuma duk abin da kika san yana kawo miki matsala tsakaninki da mijinki ki daina yin shi ki guji ɓacin ransa ni kun ga tafiyata Ba ta tsaya jiran me za su ce ba ta yi tafiyarta momi na fita huda ta nufo shi da niyyar ta mai magana sai kawai ta ga ya tashi tsaye ya sa hannun shi a aljihu ya nufi sama a hankali ta jingina da kujera tana kallon sa har ya shiga sa yana shiga ya ji wani haushin huda ya ƙara kama sa babu damar ya mata faɗa ya san kiran momi za ta yi ta faɗa mata shi kuma baya son momi ta ga kamar baya jin magana ta ne can guraren azahar ya shirya cikin manyan kaya ya ɗauki mukullin sa ya bar gidan bai shigo ba sai dare a falo ya ci karo da ita a kwance a saman doguwar kujera ta saka wata rigar bacci mai ɗaukar hankali bai bi ta kanta ba duk kuwa da ta masa sani da zuwa haka ya nufi ɗakinsa ba tare da ya amsa ba washe gari tun takwas da rabi ya bar gidan don kwata-kwata baya son ya sa hudu a idan shi saboda fushi yake da ita bilhaki huda kan bata ma san fitarsa ba don bata tashi ba sai goma na safe tana tashi ta nufi kicin ta haɗa masa karin kumallo don a zatanta yana nan tunda bai saba fita da wuri ba bayan ta gama ta nufi ɗakinta ta yi wanka ta shirya cikin doguwar riga ta feshe jikinta da turare sannan ta nufo ɗakinsa haka ta fito silili kamar hawainiya ta koma ɗakinta ido cike da ruwan hawaye tana shiga ta faɗa a saman kujera tana share hawayen gudun ranar ta yi sane a cikin ɗaki sai kusan la'asar ta fito ko shi ɗin ma don yunwa ce da ta matsa mata ta nufi dainin ruwan ti ɗin da ta dafa ɗazu ta zuba ta sha sannan ta sake koma a ɗakinta saif kuwa bai shigo gidan ba sai da ya tabbatar da ta yi bacci rashin ganinta a falo ya tabbatar masa da hakan wutar falon ya kashe na ya nufi ɗakinsa washe gari ma haka yi ko da ta tashi ya yi ficewarsa duk da kuwa ta tashi da wuri abinka da wanda bai saba ba duk sai ta bi ta shiga damuwa san ba ta son saif ya fita sabgarta Dan ya riga ya saye mata jiki da zama tare da shi daga jiya kuma zuwa yau duk ta wani canza ta koma wata kalar har ɗan ramar rashin cin abinci ta yi, don ta ruwan ti kawai tunani take ta yadda za ta bullo wa lamarin don ta sa hakan da saif ɗin yake mata ba ƙaramin fushi yake da ita ba kuma shawo kansa sai ta shirya bai da saurin fushi amma kuma idan yayi sai ikon Allah Minal Kis kis kis kake ji taunacin gan ɗin Minal wadda ke da nadanna a wayar da ke hannunta Khairat na zaune a kusa da ita tana rubuce rubuce jin abin ya yi yawa ya sa ta ja tsaki Haba Minal Don Allah ki jefar da wannan cingan ɗin tun ɗazikin damu mutane da taunacin gam sai ka ce wata tsohuwar karuwa a rara Minal ta watsa mata wanda ya raina tsayuwar wata ai hawa yake ya gyara idan kuma ba zai iya ba sai ya zuba ido kai da za ta yi magana talatu ta shigo gurin shakatawar tana faɗin minal ga abokin kicin a harabar gida ya ce a kira ki da sauri ta tashi tana faɗin to na ma bar miki wajen ki ci kanki tsaye ta tarar da shi a jikin mota yana danna waya ta rungume shi kamar yadda ta saba na yi kewar kadin limshe ido ya na 'yan mintuna sannan ya buɗe ya shafa kanta ni ma na yi kewar kidin kin yi kyau sosai murmushi ta sake mishi na gode daga ina kake gida na yi kewar fita da ke ne kwana biyu ba mu fita ba kai din shekaran jiya ma fa muna tare eh a gida ba ai ina nufin yawo hannayenta ta ɗaga sama Shi kenan, in dai wannan ne kar ya dame ka shigo mota mu je in dai yawo ne murmushi ya ya buɗe mota ya shiga ita kuma ta zagaya mazaunin gaba ta shiga ya kunna mota suka kama hanya ba su dawo gidan ba sai bayan isha da sauri ta fito daga motar ta masa sallama ta shiga gida yanayin yadda ta shigo ya sa kairar da tsohuwa da ke zaune a falon suka tsorata kairar ta dafe kirji haba sista me haka dan Allah zaki shigo ko sallama babu ji yadda kika tsorata mu to idan kun tsorata sai me ni ba ni da lokacin ku bata tsaya jiran abin da kairar za ta ce ba ta nufi sama da gudu tana shiga ta cire kayan da ke jikinta ta ɗaura tawul ta shiga ban daki cikin 'yan mintuna ta yi wanka tare da alwala ta fito wani ɗan ƙaramin tawul ta jawo ta shiga goge jikinta a gaggauce ta nufi gaban madubi ta shafa mai bayan ta ƙare ta ɗauko wani zani da hijabi ta saka ta shiga sallar magariba da isha tana gamawa ta nufi wardrobe ta ɗauko wata gama baƙa ta saka ta dawo gaban madubi ta shiga gyara gashin kanta gefe ɗaya ta mai da shi sannan ta saka wani ɗan farin abu ta makale shi da ribon ta ɗauko hoda ta shafa bayan nan bata shafa komai ba sai man baki black toms ta saka bayan ta saka wani agogo mai kyau turare kan ban san adadin iya wanda ta shafa ba ta daɗe tana kallon kanta a madubi sannan ta nufo ƙasa talatu ce ta fara magana kai masha Allah minal kin yi kyau murmushi minal ta yi mata godiya tsohuwa mata kalle ta tana murmushi amma bata ce komai ba ko ma biki ce nayi kyau ba na san nayi kyau minal ta faɗa tana kallon tsohuwa dariya kai rattai wallahi kuwa minal kin yi kyau sosai na gode sista kar ku cinye ni dariya suka yi har ita nan ta zauna suka dasa hira cike da nishaɗi amma zuciyarta tana can wani wurin Safe, kwance yake a ɗaki ya yi ɗaiɗai a saman gado idansa alimshe kamar mai bacci ya rungume hannayensa a kirji yana sauki ajiyar zuciya jan kuma ya buɗe ido ya tashi zaune yana duba agogon hannunsa goma da rabi ya gani tsaki ya ɗan ja ya tashi tsaye yana miƙa ya fice zaune take a ɗaki tana rera kuka a hankali kamar ƙaramar yarinya can kuma ta ga abun ba mai yi ba ne ta share hawayenta ta tashi ta ɗauki kullum mota ta nufo ƙasa takun tafiya takalminta ya sa kayar ta leƙo daga ɗakinta kamun ta karasa sauka kaira ta ce bai zo ba ko tsayawa ta cek ba tare da ta jiyo ba ta ce eh kuma kin san na tsani disappointment busar da iskar bakin ta kairar ta to yanzu ina zaki club ta faɗa a takaice ba tare da ta jiyo ba ba ta yi yunkurin hana ta ba duk kuwa da bata ji daɗin zuwan da za ta yi ba sai ma raka ta da ta yi bakin kofar falon ta tsaya tana kallon ta har ta da motar ta tafi ce dawowa kairar ta cikin falon ta zauna ta ɗauki remote ta danna zeaworld bata daɗe da zama ba ta ji an buga kofa banza ta sai da ta ji an sake bugawa sannan ta tashi ta bude. saif ta gani tsaye a jikin kofar hannayensa sanye a cikin aljihu ta saki kofar tana kallonsa sanne da zuwa kai ya daga mata ina minal bata amsa ba ya sake tambayar ta ina minal ta gaji da jiran ka yanzu ta fita ta fita ina ta je ya tambaya yana mamakin fitar ta yanzu a cikin dare tana mace kulob kai da ta bashi amsa kulob dama tana zuwa kulob eh